Yadda aka kaure da hatsaniya kenan a wurin taron ƙasa na matasan Najeriya da ake yi a nan Abuja. Hayaniyar dai ta samo asali ne akan shugabanci tsakanin matasan Arewa da na kudancin Najeriya. Kamar yadda wakili daga arewacin ƙasar Abdullahi Aliyu Katsina ya shaida min. Abin da ya faru shine magana shugaban wanda kusan kowane lokaci shi da tasiri a abin da za a yi wanda zai kawo sakamako ingantacce. A hakikanin gaskiya 'yan arewacin Najeriya mun kasance mu muka fi kwararrun mutane a cikin wani taro amma saboda wasu dalilika an yi kokari a satar shugabanci ta waya. mu kuma mun ga cewa ba daidai bane ba a matsayin mu na yan arewa ba mu yadda muka juya ma wani al'amari baya ba sai wannan lokacin dalili kuma shine muna ganin cewa an ta yin kurakurai amma yanzu bai kamata a bamu shugaban da bai dace. Barista Aremu tun Azan na zama shugaban matasan Yarbawan Najeriya kuma wakili a wannan taro daga kudancin kasar. Uh, ya ce irin wannan taro na matasa dole kowa na kare muradinsa kuma mu ma na kare muradinmu ne amma duk da haka za mu yi kokarin ganin an shawo kan wannan fitinar. Sai kuma ta babar shekarun wakilin jihar Yobe a zauren taron Dauda Muhammad Gombe da wasu wakilai daga kudancin kasar suka yi inda shugaban taron ya nemi shi wakilin matasan jihar Yobe ya zo ya kare kansa. ya ce ana sai ne a shekarar 1987 a damaturu kuma dukkanin takardun shaidata suna tabbatar da hakan duba da yadda aka kaure da hayaniya yayin wannan taro wai shin yaya mahalarta ke ganin wannan al'amari sunana ambassador umar galadima wato jakadan kungiyar ah, matasa ta duniya renon ingila wato commonwealth christians ah, na'am gaskiya zan iya gaya maka cewa na halarci taro na matasa a wurare daban-daban a Najeriya kai hamadi wanda ba na Najeriya ba kuma duk taron da nake zuwa ya kasance muna ganin fuskokin da muka saba gani ne wanda ma zan iya ce ma wasu daga cikinmu in za a duba kamar yadda ita majalisar dinkin duniya ta kira matashi wasu mu ba matasa ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.